صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren sha uku. ga watan sha'aban hijira na da 443 wanda ya zama daidai da sha biyar ga watan mart miladiya 2022 wannan shine zama na farko da muka fara a cikin wannan littafi mai albarka laƙwa ibn hajar mi'atu fa'idatin muntaqatun min fatihil bari libni hajar kitabu saumi a daura ne dama da muka so shirya shi ya zama kamar na sati ɗaya ko kwana goma a da nufin dama littattafan za su kai akalla guda biyar amma saboda wasu dalilai da kuma gazawa da aka samu wajen a zauna a tsara abun tun da wuri sai ya zama lokaci ya kure sai muka yi tunanin cewa ma la yudriku kulluhu la yutraku julluhu abinda dukkanin shi ba zai samu ba to kuma kar a bar shi duka a rasa don haka sai muka dubi littafin da zai fi mana amfani a waɗannan kwanaki da muke fuskantar su wato watan ramadana sai muka ga wani littafi mai dimbin fa'ida mai taken laqa'if bunu hajar Ƙwarewa, da kuma zurfin ilimi da wasu sirrori na ilimi da ibn hajar ya binne su a cikin wani littafinsa na fatuhul bari wanda wannan muzakkira yana ɗauke da mi'atu fa'idatin fa'idoji guda ɗari muntaɓatun waɗanda an tace su ne min fatihil bari daga cikin littafin nan sananne fatihul bari sharhin wani littafi kenan sharhin sahih bukhari fatihul bari sharhin sahih bukhari wallafar al-imam ibn hajar al-asqalani mawallafin bulugul mara. kusan shekaru 25 yana rubuta littafin da haka ran da ya kammala rubutawan ya kira taron walima mai ƙarfi aka yi taro aka yi walima sosai don murna to an ciro waɗannan fa'idoji guda ɗarin ne a cikin littafin nan nashi na fatuhul bari ya ce libni hajar wallafan al'imamu ibn hajar waɗannan fa'idojin an ciro su ne cikin kitabu saumi matattara da yake magana akan kitabu saumi wato babuka da suka shafi azumi kuma galibi a cikin mujalladi na biyar ne don mujalladi na biyar na fatuhul bari shine ya tattara kitabu saumi din to wannan shine abin da yake bangon a takaice kenan sai farkon littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan abu ne sananne duk lokacin da muka tashi karanta littafi sai mun yi bayani musamman za mu ga duk wani mawallafi marubuci idan zai fara rubuta littafin yakan budewa da bismillahir rahmanir rahim wannan abu ne sananne mun sha yin bayani akan irin waɗannan matsaloli din cewa sunna ce za a bude komai a bude da bismillahir rahmanir rahim karatun alkur'ani shine kadai wanda bude shi farko da a'uziya ake yi amma in ba alkur'ani ba to da bismillah ake budewa da kar ka zo zaka yi nasiha ko wa'azi ka fara a'udhu billahi samiil alim ah wannan bid'a kai da bismillahir rahmanir rahim ake fara komai Ya yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu wassalatu wassalamu Daɗin daraja da aminci su ƙara tabbata ala nabiyina muhammadin ga annabinmu annabi muhammad wa ala alihi da iyalansa wa sahabihi da sahabbansa ajma'ina baki ɗayansu amma ba'ad bayan haka sunna ce a yi mukaddima a ce amma ba'adu haka al'imam al-bukhari ya kulla babi cikin sahih bukhari sai malamin ya ce fa mi'atu fa'ida wannan wasu fa'idoji ne guda ɗari in taƙaituha min kitabi saumi wacce na tace ta na fito da ita daga littafin kitabu saumi min fatihul bari a cikin littafin fatihul bari wanda wannan fatihul bari littafi ne wanda ya zo bi sharhi sahihul bukhari yana dauke da sharhin littafin sahihul bukhari lil hafiz ibn hajar rahimahullah na babban mahaddacin nan malam hafiz ibn hajar al ni Allah ya mishi rahama sa'ilanil maula ina roƙon Allah al-maula ubangida jagora majibinci azza wa jalla mai girma da ɗaukaka an a biha ya amfanar da ita wannan littafi aljami ga wanda ya aikin tattara ta kaga za maka ishara wato wannan muzakira na hannunka ba ibn hajar bane ya rubuta wani malami ne ya ɗauki fatihul bari ɗin ya je kitabu somi sai rika shiro fa'idoji da ya rika fa'idanta cikin kitabu somi ɗin yana rubuce su sai fitar da fa'idoji ɗari kaga wani gaba na karatunmu na hiletu ɓalibin ilmi ya bayyana ko Shi ne duk lokacin da kake karatu ya zama kana da daftar kana da jota kana rubuta fawa'id din zaka shi ma yana karatun kitabul saumin ne a fatu duk wata fa'ida sai rubuta a gefe rubuta a gefe daga farkon kitab zuwa ƙarshe kawai sai ga shaftar da fa'idoji har guda ɗari kaga abin da mai hiliya yake yawan magana kai bai daɗe ba muka karanta dinnan yake cewa walƙare kuma ya amfanar da mai karatu ma littafin walhamdulillahi rabbil alamina kuma godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu amali fi hazal intiqa aikin da nayi cikin wannan shiratowa ko kuma ta ce wannan littafi daga fatihul bari wani irin aiki na mishi in ji wanda ya wannan aikin na farko taqimul fawaid nomba nomba ya sanya nambobi ga fa'idoji duk wata fa'ida za ga an mata nomba na ɗaya in an je na biyu za ga number namba kaza har aje namba na ɗari kowane fa'ida da nambanta kenan shi wannan aiki na biyu kitabatu unwan li kulli fa'idatin rubuta unwani wato kace take ga kowace fa'ida kenan kowace fa'ida misali ga fa'ida na ɗaya kafin ya kama ka fa'idan sai ta maka babi akan kaza kaga unwani kenan yayi adireshi to shi ne abin da yake nufi na uku tazyilul fawaid yi wa fa'ida ɗin jela daga azbailu ne jela kowace fa'ida sai a yi mata wani rubutu a ƙasanta amma mai jelen yake nufi biraɓamil juzo zai kawo maka namban juzo inda aka ciro wato a fatuhul bari ɗin juzo ina nawa zai kawo maka juzo inda aka cire fa'ida wasubha sannan a wani shafi ma a fatuhul barin baina ma'qufaini ne za a rika sa irin wannan ne tsakanin baka guda biyu na hudu i'tamattu na dogara ne fit tawsiqi wajen amintuwa da duk abin da zan dauka a fatuhul barin ala qab'ati dari tayyiba a bisa bugun matba'a ta daru tayyiba ka san galibi ɗan mun tashi sayan tattafai yanzu galibi baya damuwa da wace matsuba'a ce kawai shi wani ma ya je kawai ga fallon da ya mishi kyau shi kenan kai wannan akwai fefa mai kyau ba duba wata matsuba'a da ka sai ka je ka sai kawai duk littafin da ya maka kyau sai ku zo malami yana karantar da ku ko ashirin kowa bugun nashi daban ana karanta wannan sai ka ce malam babu a namu wancan sai ta ah, malam wurin fa yana can gaba na malamin daban na kowa daban saboda mai ba a damu da matsu ba wani wuri sai ka ce malam na waka sai a ce to ana ka ba daidai ba ne sai ka ce to malam ya ka ya zama daidai ga sa sa matsala don me ba a dubi matsu ba sannan kula da a din yana da muhimmanci akwai maduba'a waɗanda suna da coge in suka tashi bugan littafin mai yiwa suna bin wata mazhaba ce in a littafin akwai mazhaban da ya taɓo su to za su cire matsala in mai littafin a akidansu ba ɗaya ba in ya zo inda ya taɓa kedansu za a cire sai a barka kawai da inda ba su da matsala da abin to akwai irin wannan za a gane wannan matsalan Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya taba fada ciki sosai Allah ne zai kwace shi farko kawai da ya rubuta littafi shikenan sai ya kira Maktabatul Islami su je su buga mishi su Zuhairu Shawishi to lokacin da muka karanta sifatu salatin nabi mun tsallake wasu mukaddima masu tsawo da mun bi su kawai faɗa ne dama tsakanin shi da matsuwan maktabatul islami din fada ne bai kaga musu kafa ba ko kaɗan Bala iya rika yi da su a can ya suka tashi buga mishi littafi to suna bin masabin ahnaf ne in ya zo da masabin magabata da ya ci karo da masabin sai a sauke sai littafin ya fita bai cika ba da haka daga baya shi ne ya rika kai littattafan shi ma maktabatu abin nan al-ma'arif din nan a jidda sai zama su ya fi amintuwa ya kai musu littafin za ka za ga a muƙaddima littafin sifatu salatu nabi sai da ya ta rugurgu da su shi yasa za ga littattafan dinin albani da can baya irin shekaru sha biyar ko ashirin ba za ka rika ga suna fitowa ne maktabatul islami maktabatul islami amma daga ba'iye sabon bugu sai ka ga latsa'iful ma'arif din nan na jidda sai zama su yake kai musu buga mishi littafi ya fi amintuwa da su waɗancan ya rika kiransu da cewa sun ha'ince su wasu maganganun ma ba daɗin fada don ya rika sake musu mizan ne to akwai ire-iren waɗannan to ka ga misali sai ka je ka saya irin waɗancan matsaba'an da ya faɗa suna yaudaran shi wajen bugun littafi to ka ga su sun cire ne dan kar a taba nasu maza ba sai ka je ka saya an zo ana sai ka ce an tsallake naka a to ai naka din waɗancan sun cire ne dan ya taba nasu maza ba da ka babu anaka shi yasa yana daga cikin tsari da magabata suke bi in za su karantar da littafi in sun ce littafi kaza sai to ga irin matsuba'an da ta yadda kowane ɗalibi ya da irin matsuba'an za a yi aiki wanda ya fi ba da muhimmanci akan wannan a tsarin karantarwan shi babu kamar marigayi shek albani zaria allah jikan shi shi za ga in zai sa littafi tun da ran muƙaddima sai ya sanar cewa ga irin matsuba'an ga irin ta hakiki ma ta hakikin waye aka yadda da shi to sai ka karatun zai tafi set amma ba ka ba ana karatun sai ka yi ta ganin abin nan a faɗi ta nan a yi ta nan ka yi ta ganin kwangaba baya sai a hankali to a nan misali in kana da fatuhul bari mai yiwa zai iya ka fa'ida sai ce maka a fatuhul bari mujalladi na biyar shafi na kaza in ka je ka bude sai ba gani ba sai ka ce malamin nan yayi ƙarya to shine sai maka shi fa ga irin matsuba'a da yake wurin shi matsuba'an wurin shi kaga ba daidai da naka ba yanzu littafin zadul ma'ad akwai mai mujalladi uku akwai mai mujalladi daya to ni yanzu misali na mai mujalladi uku sai na tashi sai na maka rufin sai na ce ka je ka dubi zadul ma'ad mujalladi na biyu shafi na kaza kai kawai sai ka dauki namban shafin sai ka je ka bude naka kaga ba zai zama daidai ba to sai ka ce na yi ƙarya ai tun da ka ji mai mujalladi kaza ya nuna maka mai bugun daban ne sannan in naka mujalladi uku ne kafin ka duba sai ka tambaye ni to wani matsuba'a ne in matsuba'an mu ɗaya to shine za ka ga shafin ya iya zuwa ya zama ɗaya wani matsuba'a ɗayan ma sai ga akwai tsohon bugu akwai sabon bugu to kaga shine malamai sai su ce maka a matsuba'a ta kaza shi yasa za ga an baka assignment a jami'a in professor kai baka assignment ka je kai assignment kawai sai ka tsoko mishi a littafi ka shafi na kaza wani sai ya soke maka ya kada kai dan in ka ce mishi a littafi ga sai ka kawo mishi a wace matsuba'a a shafin wata maza amma a ka ce a shafi ba sai ka wahalar da shi za a nema babu ne da haka yake cewa ni na dogara ne wajen amintuwa da cire fa'idojin a fatul bari din darul ba a bugun darul tsayiba bi ta da ta haƙiƙin nazarul fariyabi kaga hata mai sunan wanda ya ta haƙiƙin ma sannan aiki na gaba tafsiru gharibul alfat fil hashiyati ya rika fassara bakin kalmomi a hashiya a ƙarshe-ƙarshe wato yana yin underlining asalin dama alhashiya shine cin baki na riga kaga a ƙarshen riga ne to shi kuma wannan alhashiya shine wato ga littafi sai a zo a yi maka wani underlining wato za a tsara maka sai akan wani gaba a nan sai ga an yi lamba sai ka duba number kaza din to ya rika fassara bakin kalmomi waɗanda suka zo cikin hadisi yana fassara su a kasa na gaba takhrijul ahadith ya rika takhrijin hadisi wato fitarwa da hukuncin hadisi cewa hadisin nan ya inganta ko bai inganta ba wa azwiha da kuma karfafan hadisi ila masadiri hal asliya zuwa ga reference ɗinta wato tushenta ta asali kenan duk inda ya kama ka maka hadisi to a ƙasa zai ja maka layi ya ce maka ga inda shi ma ɗauko hadisin a tushen da ya ɗauko din na gaba inda bayanu hali ahadun ruwati a yayin da zan yi bayanin halin wani cikin masu ruwaya kenan ana iya kawo wani cikin masu ruwaya a ce wani da'ifi ne wani amintacce ne to yace in zan yi bayanin halin wani cikin masu ruwaya uqaddimu hukumul bukhari ina gabatar da hukuncin da al-imam al-bukhari alaihi akansa wa qad aktafi bihi kuma hakika ina takaituwa da na bukhari din misali da za a samu wani a cikin hadisin da ya kawo sai a ce malamin hadisi wane ya ce kaza akan wane malamin hadisi kaza ce kaza akan wane sai zama cikin waɗanda suka yi maganganu akan wannan mai ruwaya akwai maganan al-Imam al-Bukhari akan me shi to shi kawai yana gabatar da na Bukhari kawai sai ce ga hukuncin da Bukhari ya ce akan wani dan me Imam al-Bukhari ya amirul mu'minin a ahadith Aiki na sarkin mu'minan hadisi ta to ni kawai da na bukhari nake dogara na gaba takrijul asarin al mawqufa duk wata magana ta sahabbai ina fitar da a kan shi an tam al mawquf mun yi a wancan daura ta bada muka karanta manzuma ai maganan sahabi kenan to yace takrijul asar takriji wato fitar da hukuncin al asar wato asarai al-mawqufa waɗanda maganganu ne sun tsaya akan sahabbai ka san yadda fa in an ce maka annabi ya ce ana duba cewa ya inganta ko bai inganta ba to haka fa duk maganar da aka ce sahabi ya ce shi kuma shiru ake ba ba ai sai na Umar ya ce sai na Abubakar ya ce galibi mutane ba sa damuwa da takarizin waɗannan a'a su ma sai an bincika ya inganta ko bai inganta ba dan kurakuran na ya sha faruwa yanzu ga azumi yana zuwa galibin masu tafsirai da an ɗauko maganin ibn kasir ya ce kawai sai ka ji an ce to a sallama ana da tabbacin ibn abbas ya faɗa yanzu wannan littafin tafsirin nan da ya yadu ta menene al-miqyas din nan eh yawa tanwirul miqbar wai fi tafsir ibn abbas wai tafsirin ibn abbas ƙarya ne ibn abbas ba shi da tafsiri wani ne kurun ya je har hado ya tawaga tafsirin ibn abbas a ba ibn abbas ba ne da ka hatta ko a cikin ibn Kathir in ka karanta maganan ibn abbas abu huraira sai ka bi isnadin fatukuna da gaske isnadin ya hadu cewa sun faɗa ko basu su faɗa ba sai an tantance maganganun wal maqtu'a da kuma maganganun da suke maqtu'a menene maqtu'a maganan da ya tsaya maganan tabi'i ne maganan sahabi mawquf maganan tabi'i maqbu ani sahaba daga sahabbai kaga sai ka jona da al-mawqufa wat tabi'ina da tabi'ai sai ka jona da al-maqbu'a takhrijin sai takhrijin da nake muftasar ina takaitawa kar a tsawwala na gaba tawsiqu aqwalil a'imma amintuwa da maganganun manyan malaman musulunci na farko wa ikhtiyaratihim da kuma ra'ayin da suka zaba adiral mustaba gwargwadon dama kenan in ya tashi ɗauko maganan manyan magabatan a baya yana duba a maganganun da aka yi wani ra'ayi suka haɗu suka zaɓa to kawai sai ka mana iya ra'ayin don baya tsalwala abin ya ce wa ma fata ni tausiquhu duk abin da kuma wa ma fata ni duk abin da ya tsere min tausiquhu wajen samun amincinsa cin malaman sun fada fa da asri bahthi saboda gajarcin research dina ne kenan yana nufin inda aka ga bai nuna inda ya dauko maganan ba to a mishi uzuri dan adam ne gazawa ne irin na dan adam au kuma ya zama li'annal kitabul ladhi nuqila minhu ibn hajar ta iya yi wa littafin da ibn hajar ya dauko maganan lam yasil ilaina littafin bai yi mu ba har yau ibn hajar zai iya kama gana ce a littafi kaza to littafin kuma yayi wa har yau ba littafin ba a ga littafin ba kuma kaga wannan yana faruwa da dama na gaba yace ikhtasartu ba'd al-masail na takaita wasu mas'aloli a tsawila masu tsawo sai in rika tattakaita sun kawo a takaice me yasa yace duna ikhlali ba tare da kosawa bil ma'ana da kama anan ba insha Allah in Allah ya ce. sannan na kusa da ƙarshe wa za'tu mulhiqan akhar na sake sa mulhiqan akhar wani abu da na hada littafin daban alfawaid wasu fa'idoji littafhifat na wasu shafuka kenan a ƙarshen littafin ba ga fa'idoji ya yayi wasu shafuka na wasu gyare-gyare wal akhba da kurakurai allati waqaftu alaiha fi kitabis sawm wanda na iya ganowa cikin kitabus sawm kaga magabata kenan malamai ba kawai da abu na gani a littafi daidai ba fa an kuskure kuma za a bayyana sannan ya ce daga ƙarshe sai na yi fihirasatul fawa'i na yi fihirisa na fa'idojin abin da ya zo a littafin yaya fihirisa ɗin kenan wato ya yi content liyas hular wusul don a samu sauƙin sadarwa ilai ha zuwa gare ta kakan kaje content sauƙin da za ka samu matsala mai kake ne matsalan ka sai nuna ka shafi kaza za ka je kaga ya fi sauƙi akan kawai ka shiga neman matsalan ba tare da ka duba ba sai mas'ala ta gaba yanzu a fara karatu kenan ta'rifus sawm babin farko ta'arifin azumi wato definition na azumi me ake nufi da azumi kenan a takaice awwalan fa'ida ta farko as sawm fil asl shi azumi fil asl a asalin kalma an kaji an ce as sawm shine al-imsaku kamewa anil fi'li daga aiki duk mutumin da ya kame daga aiki a larabci sai a ce sama wato ya kame daga wani aiki shine ma'anan as-sawm wa fi shar'i a shar'ance kuma imsakul mukallaf shine mukallafi wato wanda shari'a ta hau kansa ya kame bin niyya amma fa da niyyar kamewan an tanawulil mab'am daga cin wani abinci wal mashrab da abin sha kenan me yasa ce bin niyyati da niyya kana iya yini da yunwa fureja ne kawai ya maya baka ci komai ba yanzu sunan shi ba azumi ba ta ina ne zai ci sunan azumi a shar'ance shine kayi shi da niyyan ibada tun daga cetowan alfijir har rana ta fadi da haka zai kame daga cin abinci shan abin sha walistimna'i da kuma al istimna'i shine mutum ya rika amfani da gabansa har ya zubar da mani to mai azumi an hana shi aikata irin wannan dan ko ba azumi ba ba haramun ne dama walistiqa'u da kuma shan abin sha kamar ruwa zai hana kanshi waɗannan abubuwa ne min alfajiri tun daga ketowan alfijir ilal maghrib har zuwa magariba a haɗe kuma da niyya to kaga ga alzailu din da yace jelan ka ganshi bainal maqufataini tsakanin kwari guda guda biyu baka guda biyu kai yake cewa mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da tara cikin fatuhul bari ɗin na gaba ya ce iza a zuma amru shai idan al'amarin wani abu ya girmama kasurat asma'uhu sunayensa sai su yawa saniyan na biyu ce zakar abul khair abul khair ya ambata a tsalaƙani abul khair ya ambata fi kitabihi cikin littafinsa mai suna hizairul qudus hizairul qudus kaga na daya kasa yace unzur ka dubi littafin al-uqadul mazhab da kuma tabaqatu shafi'iyyatul kubra lisubki na al-imam subki to yake cewa abul khair talaqani nan ya ambata cikin wannan littafi yace li ramadana kaga ga watan ramadana 60 man tana da sunaye 60 ramadana tana da sunaye 60 to amma ka san mana ba zai tsawwala ba yanzu zai kasu sittin din kaga wani hand out ne shi ma to kaga me yake so ya nuna maka a taken yawan sunayen abu yana nuna yawan darajar abu yanzu da Allah bi kowa me yasa sunan Allah ba adadi ba wanda ya san adadin su sai shi kanshi kawai al-ghibatu lis-sa'im mas'alar gulma ga mai azumi hukuncin mai azumi yayi gulma fa'ida ta uku yace hukiya an hakaito an Aisha daga ummuna Aisha wa bihi qala auzai kuma da wannan ra'ayi al-Imam al-Auza'i ya tafi kaga an yace maka hukiya wato fa bi ga tamrid akwai siga na cuta yana nuna maka hadisin shi ma dai bai inganta ba a wurinsa yace maka hukiya an ba da hikaya kenan shi ma bai samu tabbas ba sannan wa bihi qala auzai amma da wannan ra'ayi al-imam auzai ya tafi qala imam al-auza'i yace ah, kaga wannan magana na biyu a kasa ya yace ka dubi al-majmu' sharh al-muhazzab al-majmu' sharh al-muhazzab littafin waye na'am kitabu man ana research ne littafin al'imamun nawawi ne mujalladi na shida shafi na ɗari uku da hamsin da shida to ƙauza iya ce innal ghaiba lalle gulma tufaffiru sa'im tana karya azumin mai azumi wato jibu alaihi ƙaba'u zalikar yau kuma ramakon wannan rana ta haukan shi wajibi ne wato biyan ranan ta zama wajibi tilas a kan shi wa afraba ibn hazm al-imamu ibn hazm zahir shi kam sai ya zaki hmm, ka san su kam <laughs> maza ne ai na uku a ƙasa ya ce ka dubi al-muhalla bil asar mujalladi na hudu namba na ɗari uku da hudu da namba na ɗari uku da bakwai ya ce wa nasaba al-qawlu bihi ila ibn umar ibn al-khattab ila umar ibn al-khattab an jingina wannan magana har wa yau zuwa ga sahabi Umar dan Khattab wa Abu Zar da Abu Zar al wa Abu Huraira da Abu Huraira wa Anas wa Jabir wa Ali duk an jingina musu wannan magana su ma Ibn Hazm din ya jingina maganan gare su wa qala kuma yace wala yu'rafu lahum mukhalifun min as-sahaba ba a san wani ɗaya cikin sahabbai da ya saba musu akan wannan ra'ayi ba radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda wa minat tabi'in cikin tabi'ai kuma mujahid akwai mujahid dan jabr wa hafsat bintu sirin da hafsat bintu sirin wa maimun bin mahran da maimunu dan mahran wa ibrahimun nakhai da al-ibrahimun nakhai duk sun tafi kan me ga magana faqala ibn hazm yace yubdiluhu kullu ma'asiyatin duk wani aikin sabo yana bata azumi wato akan matsalan gulma yana kare azumi a rama kaga an gama to wani wuce iyaka ne ibn hazm yayyace duk aikin sabo idan dan adam ya azumin shi ya kare to kullu bani adam khabba'un yaya <laughs> to yace ibn hazm ya jingina maganan nan zuwa ga waɗannan sahabba dan ibn hazm ba karamin malami bane sai da ya addabi yan zamaninsa dan zahiriya ne to yake cewa man min muta'ammidin laha amma ga wanda ya aikin sabon takankan ba da kuskure ko mantuwa ba yace in aikin sabo kai ba mantuwa ba ba kuskure ba azumin ya kare zakirun li saumihi kuma yana tinafa cewa yana da azumi amma ya yayi azumin ya kare sawa'un daidai da kanat fi'ilan sabon nan a aikace ne au qaulan ko furucin baka li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yace dalili gamewan fadin annabi da yace fala yarfus kada ya arrafa su me arrafa su me azumi kada ya jima'i sannan duk abin da zai kai ga jima'i kar yayi kaman wasa da iyalinsa kaman maganganun da zai motsa sha'awa kaga shiga cikin arrafatu wala ya jihal kuma kada ya wauta dan haka yace duk aikin sabo azumi ya kare to wannan maganar nashi fihi nazar me yasa aka shar'anta zakkan fidda kai me hadisin yace buhuratul lisa'im tsarkakewa ne ga mai azumi saboda irin zunubai da kurakurai da ya ta yi a wata zakkan fidda kai sai ya wanke zunuba to kaga a ce dama dole za a samu zamiya irin na dan adam to kaga maganan shi nan akwai abin dubawa maganan gulman fa to ga ayyukan da'a yawmal qiyamati ranan kiyama rihan akwai wani iska mai kanshi ta fuhu wacce take kadawa duk mutumin da yake aikin ɗa'a ran kiyama sai ya ji wani iska mai dadi tana kadawa ta gurin sa yace rabi'an fa'ida na hudu naqala al-qadi husayn al-qadi husayn ya naqalto fi ta'liqihi cikin ta'liqinsa da yake wa wani hadisi cikin kitabus sumi din yace anna lit-ta'ati lalle ayyukan da'a yawmal qiyamati ranan kiyama rihan yana da wani iska mai dadi tafuhu wacce take kadawa fara'ihatu siyami daka shi kanshin azumi fiha a cikin ta bainar ibadati tsakanin bayi kalmiski ƙanshinta yana nan kamar turaren almiski ranan kiyama mujalladi na biyar cikin fatuhul bari shafi na shida. khalofu famis sa'im hamami da yake fita a bakin mai azumi galibi in kana azumi sai ga irin zuwa azhar la'azhar sai ga bakin wani iri hamami bakin baya fitar da iska mai daɗi to irin wannan wari da yake fita a bakin mai azumi a'zam ya fi girma min damin shahidi akan jinin shahidi kasan jinin shahidi annabi ya faɗa ranar kiyama shahidi zai tashi jinin da yake fita a jikinsa kalan kalan jini ne amma yana ƙanshi na almiski to haka da annabi ya faɗa kaga ya nuna jinin shahidi yana da ƙanshi ranar alkiyama kaman almiski to mai azumi in kana azumi warin bakin kaɗin nan kuma ya fi jinin shahidi ma ƙanshi ranar kiyama yace yu'khadhu fa'ida na biyar kenan za a ɗauka. min qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da annabi yace la khalufu famiswa'in wallahi lallai tabbas wari da ke fita a bakin mai azumi abu yabo inda Allah ya fi kanshi da daɗi a wurin Allah min rihil miski sama da turaren almiski yace to abinda zaka dauka anan shine annal khaluf lalle wannan wari a'zamu min dami shahadati ya fi girma akan jinin shahada li'anna dami shahid domin jinin shahidi shubbiharihu an kamanta ƙanshinsa birihil miski da kanshin almiski ne wal khaluf warin bakin mai azumi kuma fa Wusifa, an sifanta shi bi annahu abyad cewa ya fi shi kanshi na shahidi an ce jinin zai tashi ne yana kanshi kaman kanshin almiski daidai wa daida na warin bakin mai azumi sa annabi ce kanshin wannan warin ya fi ma almiski kanshi kaga nuna ya fi jinin kanshi kenan wala yalzimu amma kuma fa baya lazumtawa min zalika karkashin haka an ya kona siyamu a ce wai azumi yana kasancewa afdalu min shahada ya fi shahada ba haka ake mutu ba ba ana cewa azumi ya fi shahada falala bane a'a ana maka magana ne dangane da kanshin jinin kawai da warin bakin mai azumi shi yake magana ana fatuwar bari mujalladi na biyar namba na 217 mas'ala ta gaba yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum lalle kaɗai Allah yana cika cewa masu haƙuri ladaddakin su da gairin hisabin ba tare da ya kirga ba mas'ala ta shida qala ta'ala Allah yace inna ma lalle abin sani kadai yuwaffas sabiruna ajrahum lalle Allah yana cike ladan masu haƙuri bi gairi hisabin ba tare da kidayawa ba wasabiruna kaga as na cikin ayan as masu azumi ne fa ake nufi dan mai azumi ba wanda ya kai shi hakuri ai fi aktarul aqwali a cikin mafi yawan zantuttukan da malamai suka yi sai mas'ala ta gaba yace Fadulus sawmi falalan azumi ala sa'iril ibadati akan sauran ibadoji mas'ala ta bakwai yace qala ibn abdul bar imam abu umar ibn abdul bar an-numari yace kafa bi qaulihi azza wa jalla ya ishi fadin Allah ne girma da daukaka me amsa, jawab din zai zo a gaba ba annabi yace Allah kai ya fada hadisi ne kudusi Allah ce as-sawmu li azmina na wani wa ana ajzi bihi kuma ni nake bada ladan shi fadlan to wannan hadisin ya ishi azumi zama falala lissiyam ya isi zama falala ga azumi a ala irin ibadati akan sauran ibadoji domin sallah da za ka yi mala'iku su suke ɗaukar ladan an ga an ba su yawan ladan da za a baka suna lissafi don harafi ɗaya lada goma na ƙur'ani ruku'i lada kaza duk suna da shi suna rubutawa haka in ka zo sadar da zumunci sun san yawan ladan duk wani ake amiri amma kaga azumi Allah ce su bari ba nasu bane shi da kanshi ne yake bada sakamakon to wannan kadai ya ishi azumi falala hal yuqalu ramadan shin ana cewa ramadan au sha ramadan ko kuma sai dai a ce watan ramadana hmm, an samu ɗan shubuha waɗanda suka fito ‘yan ahalul kalami kenan ‘yan mantiki ‘yan falsafa wai ba a cewa ramadana sai dai ka ce shaharu ramadana amma an ka ce sumtu ramadan na azumci ramadan wai kayi laifi wannan falsafa ne kawai wai kayi azumi wai dan ai wai ramadan ai zafin rana ne to in ka ce sumtu ramadan wai na azumci rana wai ka ci mutuncin ramadan ne falsafanci ne shi ne sai zuwa ce wai karkace karamin sallah da babban sallah ai a sallah ba kayami da haka kayi laifi kawai falsafanci ko ina ki a karatu oho ai da aka can karamin sallah babban sallah shi malam ba shi san me yake nufi da haka ai ba wai nuna wani ya ci wani bane kuma haka ne mana sallan layya ya fi sallan azumi girma ai ya sallan azumi ranan da aka yi idin ba ka gani in za ka je idin ne za ka fara kabar bare kana dawa fa ya kare na layya layyafa banda ranan ma akwai kwana uku uku a baya duk suna haɗe ayyamu eh, tashiriki duk ranakun sallah ne har shek muhammad nasiruddin albani ce bai san ina mutane suka ɗebo wannan bid'a ya zama musu al'ada ba a jiki wai a ce sallan azumi karamin sallah a yi sallah yau amma a sake wasu kwanaki ana ta hidiman sallah ta ina ka ɗebo bidi'an nan ya shiga cikin mutane ya ce tsariya ne sallan azumi ana da a ta tsari wanzu kana iya ɗaukar tattashawar ɗinka ya ce na suka ɗebo al'ada ya bai san da aka ɗebo ta ba kaga ko in ka duba za ka haka ne sannan kuma da ake karamin sallah babban sallah na nufin cin mutuncin wani falsafanci ne fa kawai mutane su yada muta ai karkace ubangiji ka ce wa Allah ko ba kenan ai in an fara kirkiro maka wani karatu kai sai ka rasa ta ina samu asali ai yaya ai ina sallah ne sai yanzu na gama to ana gama sallah ne wa yake maka ana gama sallah ya gama sallah mana shi da ya ce maka ya gama sallah yana nufin ba zai sake sallah bane har zaka ga kana wari ai ya zaka ce ka gama sallah da wani fadan gaba ya ce maka ba zai sallan gaba ba ai ko a qur'ani Allah ce fa iza qudiyatis salatu ka je ka dubi larabci ne qudiya an gama ha to sallan magariba da kai yanzu ka gama har duniya ta dace magariba yau zai sake dawa ne ka gama ta mana sai ta gaba in ka zo kana da rai kuma amma sai ta kawo maka wani kakale falsafanci shi yasa malamai suka ce haramun ne karanta mantiki duk a mantiki aka kwai jayayyan nan ba yake cewa matsala ta takwas bawwabal bukhari al bukhari ya kulla babi wai babin yace babin hal yuqalu ramadan shin ana cewa ramadana a sha ramadan ko kuma sai dai a ce watan ramadana eh wai karka ce ramadan zafi sai dai ka ce sha ramadan watan da ake zafi sai bi ni ma tun a lokacin ya ji falsafancin ya musu raddi sai ce wa man ra'a kulluhu wati'an da wanda kuma yake ganin duk wanda aka faɗa ma yayi akwai wanda shi yana ganin sai dai ka ce sha ramadan karka ce ramadan wani kuma yana ganin ya halatta ka ce ramadan ya halatta ka ce sha ramadan duk wanda ka faɗa ɗaya ne mu ma akai muke ai wa ashara bi hadhihi tarjama sai isara da wannan babin in ka ji at-tarjama yana nufin babin sai ishara da wannan babi da ya kawo ila hadisin da'ifin zuwa ga wani hadisi mai rauni rawahu abu ma'ashar wanda abu ma'ashar ne ya ruwaito wa abu ma'ashar shine najih al-madani an sa'idin al-maqburi shi kuma ya karbo daga sa'idu al-maqburi an abi huraira daga abi huraira marfu'an zuwa ga annabi hadisin wani annabi yace la taqulu ramadana kar ku ce ramadana fa inna ramadana ismun min asma'illah kaga wani kwana ma anan wai ramadana suna ne daga cikin sunayen Allah walakin sai dai ku ce shahar ramadana watan Allah kai eh, wai kar ku ce kar ku ce ramadana sunan Allah ne kare na Allah wannan cewa kenan yanzu wannan su falsafancin su falsafancin da yazo daga bayan kuma wai zafin rana to wannan din ma kaga tun farko me yace maka hadisi ne da'ifi ga ƙarin haske a ƙasa na biyu ce akhrajahu ibnu adi ibnu adi ya fitar da shi fil kamil cikin al kamil fi du'afa'ir rijal to kaga tun daga jin littafin ma kasan wa min tariqihi kuma ta hanyar sa al bayhaqi bayhaqi ma ya ta wannan hanya ne fi sunanil kubra bai haƙi ya cikin a sunanil kubra wa da bai kuma ya cewa hadisi ne da ifi bai inganta ba to kaga magana ya kare akhrajahu ibn adi ibnu adi ya ruwaito ya fitar da shi fil kamil cikin littafin sa al kamil wa da'afahu kuma ya raunata hadisin bi abi mash'ar sabida abi mash'ar da yake cikin isnadin da'ifin mutun ne kaga sunan shi kasa najih bin abdurrahman as-sindi kaga sunan shi abu mash'ar قال البخاري الامام البخاري منكر الحديث yana ka hadisan munkare mummunan hadisai kenan ba a karban hadisin shi sababu kasmiyati shahrar faumi dalilin da ya sabbaba sanya sunan watan azumi bi ramadana da kiran watan da sunan watan ramadana me yasa tafi annata ikhtulifa an yi sabani sabani da aka yi fi tasmiyati hadha shahar dangane da kiran sunan wannan wata ramadana da sunan watan ramadana faɓila sai wasu malamai suka ce li'annahu domin shi wannan wata da ake azumin tarmudu fihi zunub zunubai suna narkewa suna konewa a cikin ta dan zafi ai abin da ake nufi tuhra tana konewa Li'annan ramba'u domin kalman ar-ramba ar-ramba shine zafi irin na sahara shiddatul harri shine tsananin zafi wa qila wasu malamai suka ce wa faqabtida'us sawmi fihi yana galibi yana dacewa ne da lokacin da za a fara azumi zamanin harran a lokaci mai zafi kenan wani ya dace ne lokacin da farko aka fitar an ta ramadana an fara ne a lokacin ana zafi yanzu ka dubi zafin da ake yanzu kaga ga ramadan yana zuwa Allah dai ya tsare wallahu a'lam Allah shine mafi sani az-zur wal jahl zancan zur in mm, ƙarya kenan wal da kuma wauta qala sallallahu alaihi wasallam fa'ida na goma annabi yace man lam yada qawlin su duk wanda bai bar maganan zurba wato maganan ƙarya wal amala bihi da kuma aiki da shi kar kai ƙaryan kuma kar a yi maka ƙarya akan wani ka yadda duk wanda bai daina ba kuwa wal jahal da kuma wauta jahilci yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'anar rashin sani yana iya zuwa kuma da ma'anan astafaha wauta ba san komai ba da ka in kaji an ce mutanen jahiliya da ake magana suna su astafaha wal hamaka duk wani wauta ya taru musu ba ana nufin diddul ilmi bane kuma a nasu, to anan ana nufin bai bar wauta ba to ai rashin ilimi me yake kawo wautan ai to anan wautan ake nufi falaisa lillahi haja Allah ba shi da bukata an ya da'a qa'amahu wa sharabahu na ya bar abincinsa da abin shansa kenan wanda duk azuminsa ba zai hana shi waɗannan abubuwa ba to gara ma fa ya azumi dan ba ruwan Allah da azumi shine maganan kawai yace al-muradu abin nufi bi qawli zur da maganan zur shine al-kadhibu qarya wal jahru shine as-safahu wauta shi yasa as-safihu ay wawa wal bihi aiki da sha abin da ake nufi bi muktabahu abinda ƙaryan yake hukuntawa sannan gaba na gaba qam'u shahawa daƙile sha'awa bi siyami ta hanyar yin azumi mas'ala ta sha ɗaya qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace man istata alba'ata duk wanda ya samu damar alba'a gashi na biyu a ƙasa yace ai abin da ake nufi an nikaha wa tazawwuj wanda ya samu daman aure fal ya tazawwace ya aure an za ka ce wallahi matsalan sha'awa ah, kai aure shine kawai magani ba wani kwana kwana ko akwai addu'an da zai dakile sha'awa ne hai ba addu'a sha'awa ba shi da addu'a azumi ma ba lallaba ta ake hmm, fa innahu lahu wuja. garkuwa da ranan kana da azumi da daddare kuma ka je ka cika ciki da abinci ka dora kunun aya to ka sake ɗebo ta ba ai kawai yi aure ba wani kwana annabi ya ce wanda ya iya alba'a al'imamu nawa ya ce alba'a ɗin abu uku ne na farko yana da lafiya wato sha'awan da zai gamsar da matar da zai aura na biyu yana da matsugunin da zai ajiye ta matsugunin ba gidan kanka ake nufi ba ba kana da kudin da ka iya kama gidan haya ba shi kenan kana da matsuguni ba sannan na uku kana da sana'an da za ka ba ta ci da sha da kula da lafiyarta waɗannan aboku su ne alba'a in allah ba ka kaje ka yi aure na ka sai ga mutum duk ya haɗa su amma yaya ranar bai ba wani ƙarya allah ba ka ce ranar bai zo ba to me kake jira kuma eh malam muhammadu kaga mutum Allah ya haɗa mishi abubuwan na waye ta lokacin da ya yi ba to wani lokaci ake jira in a zamanin annabi ya sai bulala lokacin ne lokacin mutuwa lokacin mutuwa ake jira a mutu ba mata a aise da zan ka ce eh to kaga wannan kwana ne shaggun usman irin shi ma bai aure da wuri ba kasan da kuma ana aure da wuri duk sa'annin shi sun rika yin aure ya ce ko ta kakarsu kullum sai ta ce kai muhammadu ba za ka yi aure ba ko sai ce kaka lokaci ne ai sai ta ce ban gane lokaci ba da an mishi magana wai lokaci lokaci ta ce ba wani lokaci sai ta toke kaka sa'annin ki ai duk sun mutu ki ai ki mutu ba sai ta ce to me kake nufi ai ni lokaci na bai sai ta nima haka ta ce dan zamani kenan malam zalim <laughs> ya kaji <laughs> da yansa wato na baka satan amsa a to abin ne <laughs> eh wannan baba wannan hujja ne to na'am to yace wanda ya samu daman aure falle ta zawwat kurum yayi aure kaga shine babban magani na farko fa innahu aghabtu lil basar domin aure ya firin tsagani galibi ka kula ka wanda idon shi yafi yawo mara aure ne in ya kalli wannan kaga wance wance ko haddan qur'ani aka je ko muliman saukan qur'ani in kaga gora ya yawa wallahi ba dan Allah bane walima za mu je ma. sai dai ka bari kawai in saukan na maza ne ba a taron so saman na mata kowa zai je sai a hankali sai sai kai wancan ta iya karatu akwai natuwa ƙarya ba wani natuwa ka gani in ka yi magana ka je gidansu wa ahsanul faraj <laughs> kuma auren nan ya fi baiwa farji tsaro wa man lam yastabi wanda kuma bai iya samun daman nan ba fa alaihi bisawmi sai rungume azumi fa innahu lahu wija'un domin azumin garkuwa ne gare shi wal wija ka san ma'anan garku al wija'u yace huwa rabbul khasiyatayn dandaka ne ga ƴaƴan marena hmm. azumi dandaka ne kai ta azumi kuma ka daina bude baki da abu mai dafiya ko gauta ka samu ka dan tura ko baka in ka kwashi to sha'awa ne haka ka ta lallaba kana shan wahalan zai motsa ka dole ka je ka nemi abun auren ai ba ka ba kanin ka sai riga ka wakila kuma aka ce raddu uruqihima shi aure din nan yana dandake jijiyan gaban mutum wa man yaf'al bihi zalika duk wanda ya aiki da wannan san azu sha'awan sha'awansa zai dan yanke wa muqtabahu da abinda sha'awa yake jawowa anna soma lalle azmi qami'un li shahawatin nikahi azmi yana dakile sha'awan aure to a rika azmi aula ma fassara alhadith bil hadith mafi girman abinda za a fassara hadisi shine a fassara shi da hadisi dan uwan shi kasan lokaci za ga hadisi guda biyu a zahiri ɗaya yana karo da ɗaya to in ka ɗauko wani hadisi wani hadisin ya fassara maka ɗayan sai ga ce ba cin karo bane na sha biyu innal hadith lalle ga hadisi aula ma fassira mafi girman abin da zaka fassara hadisi ka gane bil hadisi ka fassara shi da wani hadisi dan uwansa sawmu yawmi salatin azumin ranar talatin min sha'aban a watan sha'aban idza lam yura hila in ba a ga jinjirin wata ba ma'a sahwi tare da yayewan sama wato babu hadiri ka san yanzu haka ce sha'aban 29 ba shine rana yana faduwa za a shiga doban fari ba in an ga wata kaga sha'aban ya kare 29 shi kenan to an fita duban wata din a garinku ba ku gani ba sai ka kwanta bacci kaga kai za ka kwana kenan me gobe ba azumi ba to gari ya waye sai ka tashi da azumin ramadana sai labari ya zo cewa ai an ga wata to yanzu kai ka dau azumi ne me ran ramadan ne ka dauka ko zaka kira azumin ka 30 ga watan sha'aban kaga azumin 30 ga watan sha'aban to ya zaka yi da wannan azumin shine abin da yake nufi قال ابن المنذر الامام ابن المنذر ya faɗa fil ishraf cikin littafin sa al ishraf yace sawm yawmi 30 mutun ya fita da azumi ranan 30 min sha'ban na sha'ban idza lam yura al hilal in dai ba a ga wata ba ma as tare da cewa garin fa a yaye yake la yajibu bi ijma'il umma azumin nan ba wajibi bane da ijma'in al umma nayi kuskure a maganar farko wato har gari waye ba a ga watan ba shi kuma ya dauka an gani ka sa wanda kawai shi zai kwanta ya eh, ni mu in an gani kwa gaya mana ma da ya yi sahur to shi ya tashi ashe ba ga watan ba to ijma'in malamai sun hadu cewa azumin nan ba wajibi ba ne wa kada saha hakika inganta an askari sahaba daga mafi yawancin sahabbai wa tabi'in da tabi'ai karahiyatu wannan azumin da ya dauka ma a bar kyama ce karyata dan ba azumi bane tunda ba a ga watan ba tunda abinda ya tabbata da za a ta duban wata ba wanda ya gani sai kai kare ka gani ka je ka bada labari ko shugabanni ka bada labari a gari kowa kiyarta ya ce ka kawo shi da tunda ba shi da ba za mu karba ba maka gani fa don ka ɗauki azumi da wannan ganin ma bidira kai sai dai kai maka ka haƙura don ibadan azumi ana yin shi ne da mafi yawancin al'umma haka ajiye azumi ana ajiyewa ne da mafi yawancin al'umma to kai in ka ce kai ka gani ai to ai kai ne kaɗan cikin al'umma to ba azumi kai ba annabi kuma ya ce babu azumi ga wanda ya ɗauki azumi ranar shakka man akala wanda ya ci abinci zannan shi a zatansa an alfajir lam ya tsale alfijir bai keto ba ya aji abincin sahur yana ta kwasa ashe tuni alfijir ya keto shi bai sani ba sai kwasa yake ta yi to kaga wannan a zaton shi bai keto ba akwai wanda na ganganci ne babu wanda suka fi yawa sai goraye ana kiran sallah ka jinan <laughs> sallama <laughs> na jami mun highlighting <laughs> eh wato ka jara kalamanka na'am za ka ji fa ana kiran sallah ka wani goro yana buga kofa akwai karago akwai cincin ana haka ko ba haka yawwa ban salisu ba sai da shahidin ina aliha yawwa eh wanda mun shiga ake mu a masallacin mu an kira ne eh, jahili kenan to ko masallacin kun kai ana magana masallacin ku ne alfijir ake magana ya keto <laughs> eh me sai ma ana bude ba yawwa kaga suna zuwa ai mas'ala ta sha hudu man akala duk wanda ya ci abinci zannan shi a gatansa annal fadl lalle alfajr lam yasbale bai keto bane lam yuftasamu ko azmin shi bai baci ba inda jumhur a wurin mafi yawancin malamai li annal aya domin ita aya dallat ta nuni ne alal ibaha zuwa ga halaccin ila an yahsul at zuwa ga lokacin da bayanin zai kanta ayan gashi na a kasa ko kullu wasu rabo can hatta ta bayyana lakum al-khayt abu abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kaga sai ya bayyana to kaga kai baka sani ba bai bayyana gare ka ba lokacin da ka sani sai ka tsaya tunda baka sani ba ne to ka waye gare da azumin ma ina ka ci ka sha da mantuwa aka ce ka cika azumin ka bare wancan kuma awqatus sahaba lokutan sahabbai bari mu samu mu je na 20 sai mu tsaya awqatu sahaba lokutan sahabbai kaga yanzu ba da agogo muke duba lokaci ba na sahur ko bude baki to za ka yi tunani sahabbai ya suke yi to bari ka ji irin lokacin su kuma mas'ala ta sha biyar an anas bin malik daga anas dan malik yace ce annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi wa zaid bin sabitin da zaidu dan sabit tasahharu suka yi sahur falamma faragha min sahurihima da suka kammala sahur din su qama nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabin Allah kira da mutana sabata gare shi ya miƙe ila salati zuwa sallah fa salla yayi sallah qulna li anas sai muka cewa anas kam kana baina firaghihima tsakanin kammalawan sahur ɗinsu da zuwa sallah ɗin nawa za a kimanta kaga yau kaman ka ce minti nawa min ma daga sahur din su da ma fi salat da shigan su zuwa sallah da kammala sahur kaman minti nawa kala sai to lokacin da za imanta kadra ma yaqra'u ar-rajul 50 aya gwargwadon yanda mutum zai karanta aya 50 kaga yanzu abinda ake nufi ba kuru in ka aje abin sahur kai ta janta kai wai sai ka ji kiran sallah ko alfijir da ake to ba a son samu kai sahur dinka ka samu ka sarara kafin a kira sallah din ka samu gwargwadon karatun aya hamsin aya hamsin din nan shek muhammad ibn salih al-usaimin ya ce ga mai saurin karatu ma minti goma ya ishe shi ya ce akwai wanda kuma minti sha biyar to kaka ka samu ka'ida ma yanzu fa za ka kana cin abincin nan ka tafi sallah ka abincin ma bai gama sauka ba kana sallah kana ta gyatsa wani ya yayi sujada kaga yana amai kuskure ne ba daidai bane ka gama sahur din sai ka zauna kuma karka ka kwanta ko a lafiya kana cin abinci ka kwanta ai ba matsala ne zaka zauna ne to me zaka yi ba sai ka bude qur'ani kana karanta ba balle ma galibi lokacin sahur din kana kama sunna tv zaka ana amsa fatawoyi ana tafsiri ba ishe ka ba inda ka sai ka bude alkur'ani ka karanta minti goma ka minti sha biyar ɗinka abincin ya ɗan narke sai ka fita tsalla normal haka abin da ya shafi bude baki ba daidai ba ne ana wannan kurakuran duk masallatan ana kiran tsalla sai shiga tsalla shi ladani imami a matsayi ya je kawai a baje abinci da kurun zaga ana shiga sallan nan fatiha da kulhuwan lahu ba lokacin da zaga ana roshin ana gudu zuwa sallah sai a ramadana sallan magariba ina hadisin kar ayi gudu bi sakina al wallahi kowa aje har ustazan haji in to an kauce hanya ranan yana faduwa din sai a kira sallah to a ba mutane a akalla minti 15 mutum ya je ya bude baki ya sarara in ka dan buɗe baki ba sai ka cika ba za ka ɗan taɓa sai ka tafi half time ka dan huta za ka zo sallah a nufi ba ka kallon da ake a saudiya ne za a kira sallah sannan ka ga ana kawo kowa abinci a gaban shi a zauna ana ci akalla kana ga ana kai minti nawa ana kai minti kusan ashirin ma sai kowa ci a nutse a gyara wurin sai ta tashi a sallah za ka yi sallah a nutse kake amma ta ala limami ba zai ja huwallahu wallahu ba ta ina kuma a hadisi an ce la salata lime to akwai wanda aka yi haziratin da amin ga mai sama da mai azumi ne ai tuni abincin a aje yake ko goro a aje yake ya kai a ake yake to ba dole a sallah a shiga hakkin ba to ina wancan hadisin za a aje wata guda ana shiga hakkin sallah wani da gudu yake zuwa wanda kuma yace shi sai ya dire to ba masallacin da zaka samu jami'i ana yin bid'a da a daina cewa samina kadai ga yan kasuwa a ramadan har limamai su ma kamata akwai saminan su eh. to yake cewa malabunu abi jamra ibnu abi jamra ta yace ah, fihi isharatun cikin wannan akwai isharan cewa ila anna awqatuhum zuwa ga lalle lokutan sahabbai kana ta kasance mustaghriqatun bil ibada ta nitse ne cikin ibada wato kawai mutum zai ce maka to karfe nawa zuwa ka sai ce maka gwargwadon aya kaza saboda yadda suka nakalci karatun qur'ani ya zama shine agogon su to kai kuma ya zaka ya kake da alqur'ani kaga sahabbai na musamman ne istihbabu suhur mustahabbancin yin sahur suhur abin so ne qala ibn al-munzir al-imam ibn al-munzir yace al-ijma'u ijma'in malaman al'umman musulmi sun hadu ala nadbiyatu sahur akan cewa sahur mustahabbi ne annadab shine almandub da al-istihbab da abu daya ne abun kwadaitarwa ne barakatu suhur albarkan sahur albarakatu fi suhur annabi ya ɗau wannan kai ba hadisi bane albarka a cikin suhur ta sulu tana samuwa bi jihatin muta'addida ta fuskoki da dama wahiya ita ce ittiba'us sunna kaga yin sahur akwai bin sunna a ciki na gaba wa mukhalafatu ahlil kitabi akwai saba ma yahudu da nasara a ciki na gaba wattaqawi bihi ana samun karfi da yin sahur alal ibadati akan bautan Allah sannan wa ziyadatu fin akwai ƙari a cikin nishadi yana ƙara nishadi mutumin da ya sahur da wanda bai sahur ba da rana za gane akwai bambancin nishadi wa mudafa'atu su'il khuluqi sannan sahur tana tunkuɗe mugun hali allazi yusiruhu wanda mugun halin da yusiruhu aljo yunwa ne yake jawo shi Ka san yunwa na jan mugun hali me yasa kaga mu ɗan Afrika mugun halin mu yayi yawa yafi yawa akan kasashen Larabawa yunwa mana yawa a to dama aka saka yunwa ai an saka kai ta'addanci over ai an saka ta ta'addanci over to an barka da yunwa ka je ka yi noman abincin ka je ka sayar kuma gobe ka je awu da tsada kuma sai ka samu kudin awu yanzu tuwo da tsada miya da tsada ruwa da tsada komai tsada kuma ina kudin babu amma kuma akwai mako don kudaden da suna narki a kasan kullum sai ka ji an ce talaka ko ya hakuri ba kudi a kasan sai ka ji an fitar da trillion za a yi danyi wani renovation na wani gini sai ka ji an fitar da wasu makudan kuɗi an ce za a zo a muku kwalta har ka mutu baga kwaltan bai na kuɗin kuma an fitar a ce an fitar da kaza an fitar da kaza to an barka da yunwa me mugun hali ba zai zo ba ya je kidnapping ya je sata ba abin da ba zai yi ba za ka da abu ya narki ya lalace ga manyan malamai abin da addu'a ba addu'a ai ku ba su abinci su koshi in mutum ya koshi mugun halin zai watsi kuna zaune kuna magana da mutum kana ga yana ta haɗa rai ka ɗauko abinci ka kawo ga gari Allah tuni zai warware tuni zai warware akwai wani abokinmu lokacin suna bokoli a maiduguri lokaci da yunwa ta tarke mishi sai je ɗakin wani shi ma ɗan biyu ne sai je wurin shi sai kai ni zan tafi biyu ba yace mene ce gida mu tafi biyu ce kaman ya ce mu tafi kawai ana tsakiyar sanisa karko ta ba a fara ba mu tafi biyu mai ita ni to zan tafi ya gano matsalan to ya yi girkin shi dama ya ga to mu ci abinci sai mu tafi ta ci abinci suka sha ruwa ta to yanzu mu tafi tashan question me za mu na tashan me ka gaya min da ka zo yace akwai magana da muka yi da kai yace baka ce mu je biyu yace kai kuma ta yadda sharri billahi da ya ta to tsaki ba sai ka rantse ba na yadda ka ce ba yin a yi mala mai almajiri ya ce ya yi bara ya bara kai ba ki kira iya kin ce sai ce iya yunwa ba ta da hankali iya yin fa ba ta da hankali ki gane yunwa ba ta da hankali shi ya sa gwamnatocin sun gane a kosar da mutane za a zauna lafiya amma ku zo kamfen ku yi wa mutane kamfen cewa an mun ci zaɓe yara da yawa da suke makaranta za a ba su aikin yi kuma da aka ci na ciki za ka kora mm. an wai ka gwamnatin sai aka ce to ana neman ma'aikatan nan mai karamin albashi a rika ba shi dubu talatin mana ya kace ka ina ina za a iya kudin gwamnatin ba zai isa a bayar ba in za a bayar sai dai an yi verification a cire na jam. da aka yi aka cire to a ba su talatin sai aka ce ta yi exam <laughs> eh aka yi exam aka ce wanda suka ce ya yawa sake duba makin wayan kafi a kara maka ya zama talatin baka ci ba kai a barka a normal salarin ka na baya ka ji mugunta da zalunci ai in gwamnati tana da hankali a verification in kaddara ma kun cire wanda takaddun shi na bogi ne ƙarya ne da ya karatu ba shekaran shi sha biyar ashirin talatin yana aiki yanzu da ka kore shi yana da mata yana da yara kana so yaya wani kawai sai gafa hawan jini ya buge shi wallahi ya mutu yayi eh mana wani kidnapping dama ya rasa me zai ka kore shi akan dubu talatin ka kore shi yana kallon tashan arewa tashan arewa gida akwai a gidan kowa duk wazin da ake tsaya hankali duk a finafinan zaga yadda ake kidnapping yana zaune sai ya tsara kidnapping kawai cire waya wani kidnapping a cikin gari za a gama komai Ace a ce ka je ka ajiye kudin a bebi kaza dama ajiye ne ɗauka miki kudin sai haɗa jinnatin kawai a take ya samu miliyan ɗaya miliyan biyu wajen zai zo kaga kai ka ja mishi dama ko da ka ga na bogi ne in ba zai yiwu ba shi kenan ba shi dubu ɗari ko dubu ɗari biyu je ka yi jari kaga ka ɗan baki shi ma sallama amma kurum ka yi waje da shi kuma ka sai yi gaba ai ko a shekara ashirin shekara ta biyar ko karatun na bogi ne ai yanzu ya samu experience ya samu experience ya na aiki ba da yawa ba na bogi ba ba yanzu ba mu a a ta gwamnatin wai misali duk wannan irin muguntar duk wannan irin zalunci kuma an rage din to na cikin a ƙara musu kuriyance ba za a ƙara to kaga irin wannan me ba zai haifar a kasashenmu ba to irin waɗannan kinnafin waɗannan kan kai har yau kana ji akwai a saudiya ne eh. ba mutum ɗiban safi kuma kai da zaka shiga makaranta kuɗin rajistan ka yana ƙaruwa yanzu ɗin nan satin can da ya wuce sun manna mana saikula registration da bane da zamu yanzu a nan sun ƙara kuma an ƙara kusan dubu sha da ɗaya an ƙara kusan dubu sha da ɗaya akan normal registration da kai a baya yanzu da ƙarin zai zo in ba ka baka bari an ƙara maka kuɗin kuma ka gama ba za a ɗauke ka aiki ba sai ba ma an ƙara ba na waye to kaga to kaga shina ko wani kwasa muka yi dinnan na DSC dinnan ai eh, peace and conflict resolution a ciki za ga yana kawo su maganganu na abubuwan da suka bata Afirka yace za zaga ma'aikaci ne yana aiki in salarin shi da yawa dubu talatin dubu arba'in dubu saba'in yana jin rediyo sai ji aika wani yakin nafin ya ce ba zai sake yarinyar ba sai an ba shi miliyan talatin miliyan goma to wannan yanzu kai tukuna a dubu talatin su za ka da miliyan goma sai ka ka rana ɗaya kai ba ka ga ana gama sojoji da yawa sun yi kidnafin yan sanda da yawa to soja yana ɗiban kusan saba'in shi ma kan shi ya aje ta yaje ina mai talatin ina mai kaza galibi zai ga tsofin ma'aikata ne kun bar su da yunwa to me ba zai yi ba a su'udiyya in za ka yi kinnafin za ka fi zamun kuɗi saboda suna da dazuzzuka da sauransu amma me yasa akwai adalci ka dubi wani karatun wani latta na albani zare da ran nan suka sa a tashin shin nan albani tv demokuraɗiyya a 2009 yayi yi kasar din a ciki yake cewa a saudi arabia a yanzu haka ma'aikaci ƙaramin ma'aikaci wanda a yanzu 7,500 ɗin nan kasa akwai mai dubu hudu yana murna ya ga alat ya ci abin ka ya sai mun ji alat a dubu hudu da ɗari to a lokacin albani zare ke cewa karamin ma'aikaci a saudiya a lokacin wani zaka ce malamin firamare useless salarin shi baya daga naira dubu ɗari shida 2000 nan zuwa suka duba shekara nawa kana tunanin ba a ƙara ba kuma to an ƙara fa ya kai kusan miliyan kenan sai dai ka ce kaɗan ne babu karamin ma'aikaci yanzu zai tunanin ya ta'addanci da haka albani yake sai ka je ka ga karamin ma'aikaci yana hawa irin motan da shugaban ƙasa yake hawa za su gan shi ba talauci ba yunwa dr abdallah gadon kai yake sai mana fa suna jami'atul islamiyya duk wata din nan za a samu ka buhunan shinkafa buhunan kaza buhunan har dakin ka zai wata yana karewa an kawo maka banda kuɗin mantini da kuɗin da za ka ta tafi buhunan za su cika kuma ba manyan waci balle ka rika kiran shi zo ya ɗauka kowa ƙoshe yake a kasan. kai ɗin ma kai ne abin tausayi shi yasa suke kawo maka dan banda wanda gwamnati yake kawo maka masu kuɗi suna kira suna ta kawai yaran makarantar nan suna da yunwa to zai taru ka sayan da za ka yi yake to Allah Allah suke fa sai ga wani jirgi ya zo daga kasashen mu na Afirka su Najeriya su je sai a lullo da musu a zo a raba manyan wata yake Allah Allah ce a samu wanda zai ma ya ɗebo an ɗebo an kana raba da aka ba ku dibinan buɗe baki a Najeriya dibinan buɗe baki ma ba ta kaji mugunta dibino da zaka ci a buɗe baki an sace, wa zai baka buhun shinkafa da aka ba a raba maka ba dole ka ga manyan kaji ma da shiga layin sabil ba satan ma bai yi ba wallah ka sata baka koshi ba shine irin matsalan kasan ba shi ma sai aka matsala a karatu Allah ka ga an dade a littafi dan matsalan kasan ka yawa <laughs> sai an tabbatance wata sabbub lizikr yin sahur yana kawo sababin yawan ambaton Allah wa du'a da yin addu'a waqtu mazannatin ijaba a lokacin da ake da tabbacin karban addu'a nan mazanna tabbas wato yin sahur lokaci ne da ana da tabbacin kai addu'a Allah zai karba Wata darukun niyya me yasa ake karma addu'a wa bil asharihum yastaghfiru min al asar akhirul layli karshen dare sahur ana a karshen dare ne to lokacin sahur din nan kai addu'a Allah yana karba wa tadarukun niyyati sawmi da riskan niyyan azmi liman aghfalaha ga wanda ya gafara baya yi kabla an yana kafin ya kwanta kasan wani zai manta ma da niyan azumi amma da ka tashi sahur fa niyan ya zagura ai bima za ya sulu da me ake samun yin sahur ya sulu sahur yana yana samuwa bi akalli da mafi karancin ma ya tanawalu hulmar'u abinda mutum zai haɗiye min ma'akulin daga abinci wa mashrub da abin sha li hadisi abi sa'id al-khudri saboda hadisin abu sa'id al-khudri da yake cewa annabi yace as-suhur baraka suhur akwai albarka fala tad'uhu kada ku yadda ku bari walau an yajra'a ahadukum ko da ku ya kwankwada jur'atan min ma'in ya kwankwaɗi ruwa ko da ruwa ne ɗayanku ya kwankwaɗa. wani zai tashi sai ba a iya cin abinci a daren da yawan mutane da ba sa sahur suna wannan kwamfulin ɗin to ba matsala ko ruwa kaɗan ɗana ko dibino kaɗan haɗiye abinci ko loma ɗaya ka sa a baki wani sa'idu bin mansur ya zo ga hadisin sa'idu dan mansur min dariqin ukhra ta wani hanyar daban amma mursala ta hanya ce mursal kaga bai inganta ba Ta ku yi sahur sai ce walau bi ko da da loma ɗaya to kaga dai ya inganta da na sama ko da wani abu kaɗan tsana da sunan dai So so mu ashura azumin ashura goma ga watan al-muharram mas'ala ta 19 allazi yatarajjahu abinda yake yin rinjaye min aqwalil ulama cikin maganganun malamai annahu lalle shi al'amarin ai abinda ake nufi So mu ashura azumin ashura lam yakun fardan bai zama farilla ba wa ala taqdir to qaddara ma annahu kana fargan farillan ne faqadu nusihat wa an riga an shafe bilare ko konkonto babu kenan mas'ala ce an yi sabani wasu suna ganin farilla ne sai aka ce to ganin farilla da kafin a farlanta azumi ne da aka farlanta azumi yanzu kuma an shafe farlancin ya dawo sunna halin nabi sallallahu alaihi wasallam halin shin annabi yana mafarki in ka ji an ce al-ihtilam wato mafarkin da mutum zai yana saduwa da mace shine al-ihtilam ar-ru'ya kuma normal mafarki haka to yake cewa qala al-qurtubi mas'ala ta 20 da zamu tsaya al-imam al-qurtubi yace kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kasance la yahtalib baya irin wannan mafarkin cewa yana saduwa da mace is sabida al-ihtilam min ash-shaytan ayrin mafarkin nan daga shaytan ne dan gari zaka yi mafarkin kana saduwa da mace wani ma bai aure ba to kaga ba matarka bace wani ma da auren kuma zai yi mafarkin yana saduwa da wata wani maka gaya ga mafarki yana saduwa ma da mahaifiyar shi ko kanwar shi kaga daga ina kenan wannan mafarkin kaga ta nuna maka daga shedan ne wa huwa ma'sum shi annabi kuma kubutacce ne minhu daga shedan to zamu tsaya anan wajen Allah kai mu sai mu daura akan mas'ala ta gaba a bisa taimako da muka fara nema jiya har yanzu dai kofa a bude ga wanda zai sake bayar da nashi taimakon bayan ya bayar ko kuma wanda ma bai bayar ba waɗanda ba su sani ba jiya da muka yi karatun littafin muwatsuwa mun bude asusu na neman taimako da za mu sayi abubuwa da dama don za mu sayi waya da za mu rika ɗaukan facebook live sannan za mu sayi wannan standard nashi da abun wuta ɗin to ɗazu ina tambayan wannan standard da su abun wutan ma akalla yana kai dubu talatin da biyar kaga har yanzu akwai bukatar neman taimako sosai kenan sannan son samu in Allah ya hore har laptop akwai bukatan a zo a mallake su ya zan muna da enough kayan media da za mu rika daukan abubuwa don za mu bude peji wanda za a yi registration dinsa a bude channel na youtube kaga duk waɗannan abubuwan suna bukatan za a zuba kuɗi ne a ciki wanda nan gaba abubuwa sai zo su tsaye da kafafunsu to jiya da aka zauna zaman farko Allah ya yi albarka ‘yan uwa suka taimaka sosai wannan ya jefa wannan ya jefa sai da ya zama mun tashi muna da dubu ashirin da bakwai ko malam baba? na'am an samu dubu ashirin da bakwai a zama ɗaya a jiya kawai kaga taimako ya yi albarka to har yanzu kofa ɗin a buɗe wanda yanzu misali muka hada ko dubu talatin za mu iya sayan waya to amma abubuwan su standard da waɗannan abubuwan kaga yana buƙatar har yanzu fa kuɗi mai yawa don haka har yanzu ƙofa ɗin a buɗe na abubuwa da ake neman taimakawa wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore mishi yana iya bayarwa wanda Allah bai hore ba a yanzu gobe jibi duk dai ƙofa a buɗe muna sauraron 'yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa kuma mun ajiye mun ba da namban waya waɗanda suke nesa in sun ji saƙo za su iya kira in suna da nufin taimakawa za a iya tura musu akawun number ta yadda su ma za su tallafa ya zama an yi tarayya cikin ayyukan lada ɗin da haka ƙofan bara a buɗe yake muna neman taimako masu kauri a hannun 'yan uwa wanda Allah ya hore muna buƙata. sabida jari ne babba abu ne da za mu tsara shi a mataki na farko to kaga duk wanda zai sa jarinsa a ciki to ba karamin lada zai samu ba Allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka mu bayan fage